This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama ma a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. ko kuma a kama mu a yanar gizo a duk lokacin da ake bukata wato ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro asalamu alaikum Usman Kabar ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke fatan an wuni lafiya. Bari mu fara da jin kanin labarin duniya. Wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri da ke arewacin Najeriya. an ba da rahoton yin harbe-harbe a babban birnin burundi kwana ɗaya bayan da wani babban jami'in sojan ƙasar ya yi yunkurin haɓar da gwamnatin ƙasar a yau alhamis ne ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin farmakin da ta kwashe sa'o'i da dama ana yi a gidan saukar baƙi da ke babban birnin afghanistan to menene zahirin abin da yake faruwa ko kuma ya faru a maiduguri a harin da 'yan boko haram suka kai wa jama'a mata ne suka shiga biyan a ita bomba sai sun da tashi da mutane biya. ok mata ne suka shigo da bomba. eh mata ne kuma na ga matan nan a nan wajen ana tuka yanzu. Shin wace matsaya aka cimma har aka sulhunta tsakanin malaman kwantiragin kasar Nijar da gwamnatin kasar? gwamnati ta riga ta san kungiyar nan ta sai mu ba kamar lasa ba ce saboda dan ta cika alkawali ne tsawon shekara nawa da muka yi sinyan protocol da kwar ita muka yi ta yajin aiki To kar a manta akwai shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali amma duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri da ke arewacin Najeriya. Wannan shine babban harin da suka kai a babban birnin jihar tabar na cikin watanni biyu. Shaidan gani da ido sun ce ɗaruruwan 'yan bindiga ne suka kai farmakin a wata unguwa kusa da birnin sojojin Giwa a yammacin jiya Laraba, dauke da bindigogi da tada nakiyoyi. Rahotanni kuma sun nuna cewa akwai 'yan ƙunan baƙin wake cikin maharam. Sojojin dai sun yi nasarar fatattakan maharan bayan da aka kwashe sa'o'i da dama ana gwabza ba ta kashi. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ba da rahoton cewa akalla sojojin Najeriya uku da 'yan kato da gora shidda da kuma 'yan Boko Haram ɗin da dama ne aka kashe a aron gama da aka yi. Sojojin dai sun kafa doka hana fitan dare. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar Kanal Tanko Gusau ya faɗi cewa an kafa doka hana fitan ne da nufin kare rayuka da dukiyoyin jama'a jihar Maiduguri. wato jihar Borno. A kwanan nan Najeriya tare da makwabtan kasashe wato Kamaru da Chad da Niger suka kaddamar da farmaki don kawo ƙarshen tawayen da 'yan kungiyar ta Boko Haram ke yi, wa'anda suka yi sanadiyar hallaka fiye da rayuka dubu goma da kuma sa mutane sama da miliyan ɗaya arewa maso gabashin Najeriya rasa matsugunansu. kungiyar Boko Haram ta kaddamar da hare-haren ta'addanci tun shekarar 2009 a wani kokari da take yi na kafa daular Islama irin tasu a arewacin Najeriya. An ba da rahoton yin harbe-harbe a babban birnin Burundi wato Bujumbura kwana ɗaya bayan da wani babban jami'in sojan ƙasar ya yi yunkurin hambarar da gwamnatin ƙasar yayin da shugaban ke wata ƙasa. har yanzu dai babu tabbacin wake da ikon kasar yayin da zanga-zangar siyasa da ake yi a kullum a bujumbura ke haddasa fada tsakanin bangarorin jam'iyyun guda biyu shugaba a shaidun ganin da ido sun ce an gwabza mummunan fada a ranar alhamis a kewayen gidan rediyo da talabijin na kasar wanda har yanzu yake hannun masu goyon bayan shugaban kuma sashen afirka na nan murya amurka ya ba da rahoton cewa an rufe gidan rediyon burundi sannan kuma mallakar gwamnati ne tun da farko gidan rediyon ya ba da sanarwar cewa shugaba pierre nkurunziza shine ke da cikakken iko kuma yake mulkin kasar sannan yana da goyon bayan soji Uh, ba a tantance dai har yanzu a ke iko a kasar ba kamfanin dillanci labaran faransa ya faɗi cewa shugaban na wani wuri inda ba a faɗi ko ina ne ba a can wuraren dar es salaam inda ake yi a tanzania a wani taro da ake yi don shawo kan maganar siyasar kasar a jiya laraba labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Alhamis ne kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin farmakin da aka kwashe sa'o'i da dama ana yi a wani gidan saukar baƙi da ke babban birnin Afghanistan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar farar hula goma sha hudu ciki har da baƙi daga ƙasashen ƙetare. Shugaban 'yan sandan yankin mai suna Abdulrahman ya faɗi cewa an fara harin ne a daren jiya Laraba, lokacin da wasu 'yan bindiga suka fara harbi a otal ɗin Park Palace a lokacin da ake wata liyafa ga baƙin. sa'o'i biyar bayan hakan 'yan sanda suka kashe mahara uku ofishin jakadancin amurka ya faɗi cewa akwai ba ɗaya da ya rasa ransa a harin kuma jami'an indiya su ma sun ce 'yan ƙasar su hudu ne aka kashe sanarwar 'yan taliban ɗin ta ce 'yan bindigar sun auna wajen liyafar ne saboda kasancewa amurkawa wajen kuma ɗan ƙuna bakin wake ɗaya ne tak da ke ɗauke da makamai masu sarrafa kansu ya kai wannan farmakin Ofishin bada taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kashe farar hular yayin da ta lura da cewa cikin watanni hudun wannan shekarar farar hula kusan dubu uku ne suka jakkata kuma shine adadi mafi yawa da aka taba gani a kasar. Shugaba Barack Obama da manyan jami'ai daga yankin kasashen Gulf sun ci gaba da taron koli da suka yi yau Alhamis a kan batutuwan gabas ta tsakiya, ciki har da yiwuwar cimma yarjejeniyar makaman nukiliya na kasar Iran da kuma faɗan da ake yi a Iraki, Siriya, Yemen da kuma Libya. ganawar da kwamitin haɗin gwiwar ƙasashen na gov ya fara ne da liyafar cin abincin dare a jiya a fadar shugaban na amurka kafin daga baya zuwa yau alhamis aka yi a wani wurin hutawar shugaban ƙasa da ake kira camp david presidential retreat mai tazarar kilomita 100 daga arewacin fadar white house mr obama ya ce tattaunawar ta zo ne a lokacin kuma ya kira ta mai suna mai cike da ƙalubale a yankin ƙasashen gulf mataimakin mai bada da shawara akan tsaro mr ben rhodes ya faɗa wa alhurra a jiya laraba cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ake so a cimma a taron shine duba karfin soja da kuma hanyar da ƙasashen na yankin gob za su bi domin yin aiki tare da amurka To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shi kuma aka gama saurara. To a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja fa an ba mu rahoton cewa sakatariya a birnin na Abuja tana cin wuta wanda kuma hakan ya sa muka lalibi ɗaya daga cikin wakilan mu Abuja wato Nasir Adamu El Hikaya dan jin me yake faruwa. Assalamu alaikum Nasir barka dai. Yawwa barka dai Usman. Yawwa ya ayyuka ya Abuja me ke faruwa ne? Ah, wato abin da yake faruwa a gobara ce aka samu a gefen babbar sakatariyar gwamnatin tarayya da ke tsakiyar birnin. wato ginin da yake dab da wannan yanki da ke da fadar shugaban kasa da majalisar dokoki da babbar kotun kasa wato supreme court hmm. ah, da farko kafafen yada labarai sun yi kuskuren cewa ma'aikatar ilimi ne wannan gobara ta kama saboda suna gini ɗaya ne da ma'aikatar 'yan sanda hmm. amma da kurar ah, ta dan fara lafawa sai aka gano sai ma'aikatar 'yan sanda ne ta kama da wannan wutan Mm. Ah, kuma cikaddu da dama sun kone wanda jami'ai suka eh, nuna da wutar lantarki ne sai dai wanda eh. ah, yake faruwa su tuni masu sharhi suna nuna fargaba su cewa mm. wai ko dai wani abu ne ake neman boyewa ko akwai lauje cikin naɗi kenan to amma ah, su mutane misali ma'aikatar 'yan sanda ce kace kan police affairs kenan eh, eh to amma ka ji daga bangaren su ko su jami'an wurin suna magana akai eh kwarai da gaske abinda suke nunawa akwai wasu ma'aikata da kamar ba za su yadda a yi magana da su ko a ɗauki muryoyinsu ba da ke nuna fargabar kamar wasu takardu ne aka kona da gangan hmm. amma dai su manyan jami'an abinda suke nunawa gobara ce aka samu daga wutar lantarki. To Malam Nasiru ina ga abin ya faru eh, Usman akwai eh. shi ministan ilimi yana nawa to Malam Ibrahim Shekaru oh, wanda shi ma yi maza maza bar ginin da sauran To ina ga abin da zai faru saboda ba mu da cikakken lokaci ina ga zamu bari sai an jima a shirin mu na dare sai mu jira mu ji rahoton da zaka haɗa mana akai. Mun gode kwarai Nasiru. To masu sauraro yadda ta faru kenan ko kuma yake faruwa a cikin birnin tarayyar Abuja yanzu bari mu tafi mu ji a jihar mu ta Borno wato Maiduguri kenan wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoto kan cewa shin menene zahirin abin da ya faru ne na harin da 'yan Boko Haram jiya suka kai a garin na Maiduguri ga shi da cikakken rahoton. yayin da ake ci gaba da kasancewa cikin dokan takaita zirga-zirga a cikin birnin maiduguri da kewaye wasu rahotanni na nuni da cewa maran da suka yi yunkurin kutsa cikin birnin maiduguri jiya sun yi amfani da wasu mata ne wajen tara bamabamai akan wasu jama'a wanda ya halaka mutane wanda har yanzu ba kayyade adadin su ba tunda misalin karfe shida da rabi na maracen jiya ne dai aka dinga jin karan harbe-harben bindiga da kuma karan wasu ababa masu fashewa wanda ake zaton cewa bamabamai ne wanda ga bisani muka samu rahotannin cewa wasu mahara ke kokarin kutsawa birnin maiduguri sai dai sojan ta katse masu hanzari wannan nan nema ta kafa dokar hana fita na awanni 24 sai dai wannan rahoton na safiyar yau ya tabbatar mana da cewa wasu daga cikin waɗannan mahara musamman ma mata da aka yi masu damara da bumabumai sun samu kutsawa cikin garin Maiduguri inda suka tada bumabumai kan wasu mata wanda ya sanadiyar mutuwarsu sai dai har yanzu rundunar sojan bata yi bayani kan wannan batu ba na dai tuntubi ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa ta waitar ho wanda ya tabbatar mini da cewa waɗannan mata sun samu nasarar kutsawa cikin garin maidugurin kuma yanzu hakan ya kamata jama'a su ci gaba da sa ido a kansu game da irin abubuwan da suke ɗauke da su. unguwannin nan wallahi ya kashe yan unguwannin da yawa wallahi mutane sun kai nawa wallahi mutane sun kai guda biyar ma wanda zai cikin unguwannin haka a su sai bamba ya shiga unguwan naku ne na mata ne duk da matan da suka shiga su sai bamba an kama su ne wa ai shi ne suka suka kama mutane mata mata ne suka shiga jiyan a sai bamba sai dinga tashi da mutane jiya okay mata ne suka shigo da boma eh mata ne yanzu ma haka ga matan nan anan wajen ana tafi ko matan sun mutu sun mutu matan sun kai nawa ne matan matan guda tara ne tara mai wata tara ne suka shiga da suka bomba har cikin anguwanni na shiga cikin gidan mutane ne a gwamnan da ya tashi da su sai duk haka ne a abin da nake son gane shine su su sai ban mazin mata din suna shiga cikin mutane da da bom din a jiya wannan hari dai bai tsaya ban birnin maiduguri kaɗai ba don ko a kwanaki biyu da suka gabata sai da wannan mahara suka kai irin wannan hari garin gulde da ke karamar hukumar askira ba kudancin borno wannan nan ma aka ce sun hallaka mutane da dama ga dai abin da ɗaya daga cikin waɗannan mutane da ya samu tsira da ransa yanzu haka kuma ke karɓar magani a asibitin garin biyu ya shaida min ta raho. muna gida zo sun rarrabu ne kawai a cikin gari wanda ya shigo daga bako da ya ce mai gidansu ne ya zo ya fara musu harbi farko wanda prime ke na kan su riga su kan fara aiki kamar da mai suka shigo da makina ne suka shiga sai suka fara harbe harbe da lokacin mu Allah ya sa akwai yan bangan mu yan kaɗan wanda muka ajiye san kafin nan ne za mu dan rabu kenan daga nan suka kore mu gaba ɗaya suka bar cikin garin eh. sun samu akalla sun kashe mana mutane goma sha biyar. Goma sha biyar a cikin garin Gulden kawai. Eh, eh, wanda har yanzu ma wasu ba a samu an jana'iza ba. A ce kai ma kana karɓar magani ko a asibiti. Eh amma alhamdulillah mun samu na samu sauki wannan ne. Yanzu gaban garin gulle yaran ne ke da a ciki. Ba a cikin garin yanzu. Oh sun fice sun kori mutanen garin kuma sun sake tafiyar su. Eh, eh su ma ba cikin garin suke da zama ba suna bayan garin. Su samu ya kane kawai. sun shigo ne suka kai ma mutane hari suka sake ficewa bin su. Har yanzu mutane da yawa suna asibiti akwai mutum ɗaya wanda yana Gombe a medical cikin da yanzu yawa sai da aka yi operation na shi da sannan aka cire bullet. Yau abinda ma nake son tambaya mutane kamar nawa ne suka ji raunuka ne? a kalla mutane sun kai silva. Duk wanda na samu na rubuta sunan su already na talatin da takwas. Sauran ban samu na rubuta ba don ba mu ce ban da da zan samu yanzu. Duk irin wani nasarori da rundunar sojan ke samu waɗannan maharade na ci gaba da kai hare-hare musamman ma kan ƙauyukan da hankalin jami'an tsaron bai kai gare su ba wannan yana ɗaya cikin babban ƙalubale da jama'a ke fama da shi a halin yanzu sai dai al'umma birnin Maiduguri na ci gaba da jajircewa ne wajen yakan waɗannan mahara wanda suka ce ko da za su sadaukar da rayukansu ne za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa sun kare kansu da dukiyarsu game da wannan shiri da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke yi masu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To yanzu kuma sai mu ce bari mu tafi jamhuriyar Nijar inda za mu ji cewa malaman kwantiragin kasar da kuma gwamnatin Nijar sun daɗe suna takun saka inda su malaman kwantiragin suke ta yajin aiki. Wakilin mu Mani Shu'abu ya aiko mana da bayani ko kuma rahoton cewa an samu daidaituwa har ya tattauna da ɗaya daga cikinsu. Malam Sadisu Muhammadu kai ne babban magatakar na kungiyar malaman kwantaragi a cikin mai makarantu cikin jiran muradi wato labari ya zo mana kun samu kun sasanta kun hau teburi tare da gwamnati domin sasanta wasu kan matsalolin ku ma sani matsalolin kamar da me da me ne eh lalle alhamdulillah abun da muke ma kowa duka ya samu karbuwa tunda eh, akwai eh rapel inform kare wanda lokacin da gwamnati ta fara bada shi wannan alawas din akwai da yawa wanda sun yi shekara ba same shi ba gwamnati ta dauki alƙawarin karshen watan jili za ta biya wannan duka eh rafel din na eh, prim decree wanda ba same shi ba akwai kuma rafel salar wajen takarda wa da ta shidda a trezor a dinkime gwamnati ta dauki alkawalin za ta biya wa nan kudin karshen watan juye eh, akwai kuma magana tashin eh, a mambar de biro na cikin kungiyoyin da suke cikin sefras gwamnati ta dauki alkawalin insha Allah wannan dukkan mambar de biro da yake shiga biro national za ta daga za ta tara shi ta kai shi nyame kuma akwai babban abun da muke roko shine grisa larial gwamnati ta ce a sa komi community ko komite an plus wanda zai fara aiki tun wanga satin tsawon wata guda an ya kara aiki wani komite kin za su tura eh, aikin travel din su a la prestation na government sannan kuma wannan biya gwamnati ta ce lalle ta ga ta doka lahinta ta karbi lahinta da ba ta biyan eh, abu kama yan kwantaragi a lokaci to ta doki alƙawalin za ta biya su tun wanga satin kuma daga bakin wanga watan ba za a kara hujja talatin ga wata ba ba a biya eh, abu kama yan kwantaragi ba kenan ga abubuwan da suka samu karbuwa aka samu yarjejeniya bisa kansu su kenan mutanen mu su kama jikin su alhamdulillah gurin mu ya timarwa abinda muke kwata da mu shine gwamnati dole ta ya ta kirayen mu bisa kan teburin shawara har mutum mai yarjejeniya da aka yi kenan kowa kuma bisa kan aikin shi bugu da ƙari tsawon shekaru uku kuna gwagwarmayar neman haƙoƙin ku ashe kwa wannan hawan teburi da kuka yi da gwamnati kuna sa ran zai shafe muku hawaye eh hakika muna ganin alamun gwamnati za ta biya mana bukata saboda gwamnati ta rage ta san kungiyar nan ta sai fara mu ba kamar lasa ba ce saboda dan ta ki cika alkawali ne tsawon shekara nawa da muka yi sanyan protocol da kwar ita muka yi ta jan yajin aiki har karshen eh, shekara nawa ga eh, shekara muna jayayya da gwamnati har kai da gwamnati ta ga kai lalle in ba yarjejeniya ta riga ta yi da mu ba aka sanya protocol da kwar mu ba za mu ba da dama a ce an yi aiki a Nijar ba kenan gwamnati karuwar ta ce da ta cika alkawali bisa kan protocol da kuɗin da muka sinye da ita yau. sai mu ce Allah ya ci gaba da daidaita tsakanin irin waɗannan matsaloli sannan kuma kar a manta ana tare da sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu bari mu je ga jumai ali don jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Wa salam. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango. ya tsage. Sunana Abubakar ɗan Ni tambaya ta ita ce shin da gaske ne likita mutane masu shan sigari maza da mata idan sun haifi ya'ya matsalar da take cikin sigari tana shafar 'ya'yansu? Na'am, eh, bincike ya kasu kashi-kashi kuma likitoci sun eh, kasu kashi-kashi na bayani kan abin da ke matsalar wato shan taba ga mace mai juna biyu. babban matsalar da dai aka sani ga shan taba ga mace mai juna biyu shine yana iya haddasa ɓari na biyu kuma yana iya sa wato abincin da ɗan ke samu a lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa ba za ta wadatar da shi ba sabili da haka sai a haifi yaro ɗan karami ko kuma mara ƙwari wanda ba zai iya jure wa alhalin duniya a yanayin lokacin da aka haife shi ba wato abin da ake nufi low birth weight wato sai a kafe shi ɗan ƙarami tsamurarre wanda jikinsa ba ta iya jure wahalhalun duniya sai ga nan da nan wani lokaci cututtuka na yawan shiga jikinsa har a rasa shi ko ya mutu so inda yanayin da yadda taba ke shafar mace mai juna biyu kenan amma ba wai taban na wucewa ba ne har ya shige cikin jikin yaron ba a'a a cikin jikin uwar yake sa'annan sinadaran da ke cikin tabon sukan haddasa cewa baya samun abinci baya samun ya shiga wajen shi jaririn yadda ya kamata sai ka wato abubuwa garkuwan jikinsa nauyin jikinsa da sauransu ba za su wato haɓaka yadda ya kamata ba har in an haife shi kuma sai rika samun matsala. to mutum na gaba bismillah ko malama. salamu alaikum. wa alaikum salam. wa alaikum salam. sunana ana sami ni jami'in matsera kano. shin wai me ke yawan kawo kansan mafitsara da za ka ga ana cewa wai manya ne suke amma yanzu za ka ga har yara suna yi na nake son likita ya mun karin bayani akan wannan shi kansa na mafitsara a nan afirka ba a cika yawan samun sa kamar yadda ake samun shi a kasan turai ba amma ana samun sa kuma kamar yadda ka ne da an fi samun shi a wato manya tsofaffi hakan sun fi fama da shi to amma daga bisanin nan shi sai aka gani yara ma wani lokaci ana samun su kusan kusan dai kamar kansa dai cuta ne da aka fi samun su a tsofaffi wato wanda wanda zai zamu ce wanda ya shige shekara arba'in zuwa hamsin sama haka za ga su aka fi fama da a matsalar kansa ko ta ko ta kowane jiki ne ko na nono ne ko na mahaifa ko na makogoro ko na ciki na hanta da sauransu duk za ga cewa an fi samun sa a tsofaffi ko kuma wanda suka dan hawa wasu shekaru ba a cika samun sa a yara ba shi ma na mafi tsarin haka yake an fi samun sa ne a manya fiye da yadda aka fi samun sa a yara shi kuma kansa dai har ila yau gaskiya ba wanda zai iya gaya ma dalilin sa abu ne da ke iya tasowa ba tare da wani dalili ba hakan nan kawai wasu bangaren jikinka za su samu zai tashi kawai sai ya juya ya zama kansa yana iya faruwa a mahaifa yana iya faruwa a ido yana iya faruwa a hanta a saifa a mafitsara duka gasu ba inda bai iya tasowa to shi yasa har yanzu ita kansa ta zama babban kalubale ga dan adam ana ta kokarin maganin domin abu ne wanda har yanzu ba a fahimce shi kwarai kwarai yadda ya kama aka fahimci sauran cututtuka ba kuma sa kuma yana da wuya amma yana iya shafan yara kuma a wani lokacin amma ba kamar yadda yake shafan manya ba to mutum na gaba bismillah ko kuna jin mu assalamu alaikum wa alaikum salam eh, ina jin yawa sunana Amin Abdul Basa noma sani da kungiyar murai talaka kishin jihar Kano tambaya ta ita ce wato na ji wani abin na damuna idan duk lokacin da wato na zo gani sai jikina sai da ƙaiƙayi sai kwanan sai kuma a jikina kuma na ji sassa na ji na ji wani abin ya cira to ke neman wato shawara a gurin likita me ya kamata na yi misali akan wani abu idan ta zo ganin kenan ko akwai magani da za a amfani da shi samu waraka wani ke da ta. to likita gare eh, ka na'am idan tun da kamar yanzu na kayi bayani akwai abin da in ka ci ko kai amfani da shi yake sa kaikayin a ya ce in ya ci eh, zogala ya shi ne a zogalan nake nufi da ya fahimci cewa in yi amfani da zogala ita ce kawo masa wannan kaikayin wasu kusan kowa da kowa na da abin da Allah ya sa bai su baya so akwai wanda zai gaya maka idan ya tsaya kamar ina da dan uwa wanda idan shi ya ci eh, naman rago duk yadda yake duk yadda zaka yi ka koya naman rago cikin miya in dai har ya ci naman ragon to zai kai kai a jikinsa to kowa da abin da ke iya sa masa irin hakan haddasa irin waɗannan abin da ake cewa kamar borin jini ko kaikayi a jikinsa to tun da ka fahimci cewa zogala ce to babban abin da shawarar da zan baka shine sai ka daina cin ka daina mu'amala da zogalan kenan ko kuma duk wani abin da in ka san ka ci ko ka taba ko ka shafa ko ka sha yana iya haddasa kaikayi a jikinka abin da ake ce ma turanci allergy kenan to kai ma sai ka daina amfani da wannan abu shine kadai maganin sa domin idan ka ci gaba da amfani da shi din haka zaka rika zama cikin rashin kwanciyar hankali kullum in kai amfani da shi sai ka yi ni kana kai kayawa to me tambaya na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wada ba kure ne to malam wada ma'aikacin ina da wasu matsala ne wanda yau kusan shekara bakwai kenan yanzu me yake ne suke dan fito ma eh ne wato suke dan fito ma kawu na kan nan idan idan dai wani abu na takalmi ya shafi gurin to sai gurin ya gaggayi sai kuraje su dinga fito mai to likita me za eh, ka gaya ma eh to ah, abin da bai kara mana bayanin ba shine wani irin takalma ne idan ya sa ke haddasa masa ke ja masa wannan kaikayin ko kumbarin da kafa ko kurajin da kafa malam wada ka ji ko ah. takalman dai kaman in dai wanda ya rufe min wanda ya ne amma idan na sa kamar slippers to ba wani matsala kusan kamar ya nuna kenan cewa jikinka bai son takalma masu matse maka wanda za su hana iska gudu a kewayen kafanka wato kamar cover shoes kenan amma inda za ka sa sandals wanda ko kuma slippers wanda za su bar zai na amma kamar mu in na sa kuma na sa safa ba matsala to ina shine abin da nake bayanin da nake kenan ina ganin kamar abin da ke faruwa shine zufan da kafanka ke yi idan ka sa abin da ya rufe shi ya rufe fatan kafan shi ke haddasa ma kurajen nan shi yasa za ga cewa idan ka sa shu ba za ta in ka sa safa kafin ka sa wannan kobashu din ba za ta dame ka ba domin safan za ta rika hana wato zufa na kafa amma in da ba safa za ka ga cewa suna damun ka to wasu haka suke wasu jikinsu yanayin su kenan shi yasa zaka ga ko ga mata akwai watan da zaka ga duk kwallin da zata ba za ta sa zinari ba domin zinarin na sa ta kuraje a wuya wata kuma ba za ta sa azurfa ba domin shi ma haka ne kan haddasa to kai naka ya kasance idan ka sa takalmi ne wanda idan ya rufe ma kafa ya sa zuffan kafa ta taso zai haddasa kuraje to ka ga irin wannan sai ka guji irin wannan sa eh, takalmin sai dai ko maganin su kamar yadda kuma ka faɗa shi ne idan ka sa in za ka sa takalma da za su matse ma kafa kuma ka sa safa kenan domin kada zuffan ta taso ba. To mai tambaya na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Hassan Bala daga Goron Dutse. To. Wato wani lokaci ne haka ko na ɗan yi tafiya da ɗan yawa a ƙasa haka sai kafa ko ta hagu haka bari ɗaya ya riki ko kuma in na ci hagu haka ne mai ko da yawa da yaki shine nake tambaya wa dan na ɗin sai asibiti haka ake tunanin ko ulcer ce an ɗan sa ni akan drugs to amma me ya fi kawo irin wannan ciwon haka ko gaba ɗaya ta rike tafa ko na hannu eh. a gaske yana da wuya ga bayanin ka kawai a fahimci ko me ke iya jawo haka domin abinci mai maiko ko wani abu bai kamata ya ja ma ciwon bangare ba da ma ce ciwon kafan zuciya ko ciwon ciki sai in ce tumbar yana da nasaba da ciwon ulcer amma bangaren jiki kamar hannu ko kafa ya ma ciwo don kaci wani abu mai maiko yana da ɗan wuyan ganewa dole sai an je an yi bincike an dudduba aikin kodanka a duba hanta a duba wasu sinadarai na jikinka da niyyar cewa za a iya gano ko watakila wani a wata damuwa daban amma ba ba ulcer ba ta jawo hakan nan ko maiko ita ba ta jawo wani to tafiya kuma da yace in ya haifa tafiya na ya ce in yi tafiya kafan kan rike to shi ma dai zan ni na ganin kamar dai eh, yana da bukatun a je a duba a x-ray na kafan a gani wato a yi hoto kenan na kafan za iya bincika shi a gani kuma ya ziyarci likitocin kashi su za su iya fahimtar su kwarai su duba masa wannan bangaren To abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya. To mun gode Jummai yanzu kuma bari mu ji sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. To a gafarce mu saboda lokaci ba za mu samu kawo shi ba amma ga labarai a takaice. Wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri da ke arewacin Najeriya. Wannan shine babban harin da suka kai a babban birnin jihar ta na cikin watanni biyu. Shaidan gani da idan sun ce ɗaruruwan 'yan bindiga ne suka kai farmakin a wata unguwa kusa da barakin sojojin giwa a yammacin jiya Laraba, ɗauke da bindigogi da nakiyoyi. Rahotanni kuma sun nuna cewa akwai 'yan kunar bakin wake cikin waɗanda suka kai harin. An ba da rahoton yin harbe-harbe a babban birnin Burundi kwana ɗaya bayan da wani babban jami'in sojan ƙasar ya yi yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar yayin da shugaban ke wata ƙasar. Har yanzu dai babu tabbacin wa ke iko da ƙasar yayin da zanga-zangar siyasa da ake yi kullum a Bujumbura ke haddasa faɗa tsakanin ɓangarorin jam'iyyun adawa. A yau Alhamis ne kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin farmakin da aka kwashe sa'o'i da dama ana yi a wani gidan saukar baƙi da ke babban birnin Afghanistan. wanda ya yi sanadiyar mutuwar farar hula goma sha hudu ciki har da baki daga kasashen ƙetare. Shugaban 'yan sandan yankin mai suna Abdulrahman ya faɗi cewa an fara harin ne a daren jiya Laraba. To haka yake Maryam sai mu ce sashen Hausa kuma na murya Amurka yana taya murna sannan kuma yana sa ran za a ɗaura auren eh, Yahaya Abdullahi Bello da Hauwa Garba zaure a ranar Asabar mai zuwa 15 ga wata da karfe biyu na rana a gidan Alhaji Salisu Garba a sha iskawa zaure a Najeriya. Sannan kuma iyalan Alhaji Aliyu Haranda su ma suna farin ciki da gayyatar mutane wanda za a auren 'ya'yansu Jamilu Usman da Aisha Dauda da kuma Nura Usman da Jamila Sulaiman a masallacin talex da ke ke tudun wada zaria ranar sha biyar ga watan nan kafin in salama da ku bari miƙa ku ga halima jimrau da jamila kabiru fage ni dai nan zance sai allah ya kai mu a madadin ita julia da ta haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau wato misha sai maryam dauda da ta taya na gabatarwa usman kabara ne daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam